Masu sauraron da wannan maraicen Juma'a ɗaya ga watan Yuli, Assalamu alaikum da fatan kuna nan lahiya. Yau da gobe shirin matasa ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 ta VOA Hausa da kama intanet. Da kuma ta Facebook a shahin VOA Hausa. A mai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya kama mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. a faɗin ƙasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya fm a birnin kwanni masu gabatar da shirin jamila kabiru fage usman ahmad kabara da ni halima jumrau Yau da gobe shirin matasa na yau baki ɗayansa kan abin da ya faru da ɗan jaririn nan mai suna Muhammadu Buhari, wanda kishiyar uwarsa ta sa wuƙa ta yanke masa gabansa baki ɗaya. Za mu tattauna ne akan wannan batu da kuma mahimmancin taimakekeniya tsakanin jama'a da kuma faɗakar da 'yan arewa mahimmancin yin amfani da kafafen sadarwa a yi gwagwarmayar kyautata rayuwar al'umma. Saboda haka za mu ji daga bakin matashin da ya fara sanar da duniya labarin wannan jariri ta kahohin sadarwa da likitocin da ke tsaye a kan shi wurjanjan suna taimashi aikin ceton rai sannan kuma masu son taimakawa da kuɗaɗe a ceci rayuwar yaron nan Muhammadu Buhari Za ku ji bayani daga bakin Karima Imam Aliyu, shugabar kungiyar Lighthouse Humanitarian Foundation. Sannan kuma za mu tattauna kai tsaye da barista Maryam Kolo, 'yar gwagwarmayar kare hakkin yara, amma da farko muna tahe da kwalamar Ramadan da kuma ayar mu ta yau duk a cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa. tura farko ga kwalamar Ramadan. kuma za mu yi muku wannan kunu na ayaba da tuffa ko zara da didin muna gani eh to maza ɗauko min abin yanyankawa to ɗauko koka hannayenmu a wanke suke domin ya kamata duk mutumin da zai haɗa abinci ko da shi kaɗai zai ci da zamanto cewa ya tsabtace abincin nan saboda a samu cikakkiyar lafiya a al'umma to yanzu daga wannan yanke-yanken kuma antisimi ne na gaba A sai a ɗauko abun markaɗi wato a ciki za mu markaɗa wannan ayabar ta mu kwarai da gaske ɗauko ki gani to gashi nan sai an yanka ta kenan eh saboda a ji daɗin niƙata ina fatan dai masu kallon mu suna suna gani kin ɓara ayabaki ta nan sutu sutu ban sha'awa wallahi kam eh, sai mu ɗauki na'uranmu mu zuba wannan to amma idan aka, aka saka aka sa mata ɗan ruwa-ruwan daga farko wato yagwat ɗin eh, gashi mun nika ayabanmu da apple da yogurt dinmu yanzu kuma za mu yanka um, tuffa dinmu to shi me yasa za a yanka shi ba a nika shi tare ba eh to ai so ake a dinga shan sa irin wani ana daukan sa ɗaya eh, eh, a ciki ana ci me kika ji ma hmm. dai in gama ne to yaya ana hmm? ɗin nawa menene ina so in dawo gidan ki ki dawo gidana in dawo da zama dindindin ya za a yi da kuma abba da umma ai dole in roƙe su su bani nan je in roƙe su <laughs> saboda me kuka ma sai in sa musu irin wannan girki ya ka ki zaman ki babu damuwa. Ni da aka haife ni ban taba cin irin abincin nan ba sai yau. A'a to. A kanka ka hulla a sha tuwo. Jamila, amma ina ga wannan wajen buɗe bakin jiya ne saboda ba ai buɗe baki ba yanzu. Har yanzu. Eh, Yawa. Da saura. Shirin matasa da Twitter da YouTube duk a haɗa. Duk komai an shigo da shi. <laughs> Sosai. Ba ruwa na umma da abba sun ji kuwa. <laughs> To yanzu ga Dr. Sharif Almuhajjir da ayar mu ta yau aya ta ɗari da biyu da talatin da uku a cikin suratul Baƙara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير wannan aya mai tsawo ta zo ne da hukunce-hukunce masu yawa amma a nan mafi girman wanda za mu ɗauka shine hukuncin shayarwa da tarbiyyantar da 'ya'ya Allah ta'ala yake cewa iyaye mata an umarce su da su shayar da 'ya'yansu nononsu tsawon shekara biyu ga wanda take son ta cika shekarun shayarwa sannan kuma wajibi ne ga mahaifin ɗa ya ciyar da 'ya'yan nan wato uwar lokacin da take shayar da 'ya'yan ya tufatar da su kuma ya samar musu mazauni da sauran abubuwa na wajibi Allah bai tilasta wa wani ya ɗaura wa kanshi abin da Allah bai ɗaura masa ba amma Allah ta'ala ya ce kada kowa ya cutar da uwa a dalilin ɗanta ko ya cutar da mahaifi a dalilin ɗan shi ko kuma ya cutar da wanda Allah ya ɗaura masa nauyin dangantaka ta ɗan na gado akan wannan ɗan ko kuma ya cutar da ɗan a kanshi, sannan kuma duk lokacin da iyaye suka yi niyya za su rabu saboda shika ko wani al'amari na rabuwa Allah ta'ala ya ce babu matsala amma ba za su rabu ba har sai sun shirya wa kansu ya za su da 'ya'yan da suka haifa idan iyaye mata suka ƙi yadda su karɓi haihuwar renon 'ya'yansu to babu matsala ga iyaye maza su nemi wanda za su renon musu 'ya'yan sannan kuma su biya sannan kuma kowa ya ji tsoron Allah sannan kuma kowa ya sani cewa Allah na kallon shi kuma zai masa hisabi akan abin da yake aikatawa a cikin wannan aya mai albarka za mu gane na farko abubuwa kamar haka na farko dai muhimmancin shayarwa wajibi ne hakkin ɗa ne ka tsaya ka shayar da shi ka ba shi tarbiyya tsawon shekara biyu musamman ga yaron da yake buƙatar kulawar mahaifansa sannan abu na biyu wajibi ne ga uba ko da uwar tana gidan ko ba ta gidan ya zamto shine. ke kula da hakkin wannan ɗan ba a yadda uwa ta shayar ta ciyar da kanta bayan tana ciyar da ɗa ba shi ne zai ciyar da ita har tsawon rayuwa ko da ta yauna auren kuwa sannan kuma haramun ne mutum ya cutar da matarsa akan ɗansa misali ya ƙwace ɗan saboda yana ganin sun rabu ko ya hana ta shayar da shi sannan haramun ne uwa ta ɗa saboda tana son ta cutar da eh, mahaifin shi daga nan sai ta cutar da ɗan nashi wannan haramun ne laifi ne babba a musulunci sannan kuma idan har uwar ba za ka karɓi ɗa a hannun uwa ba har sai uwar ta nuna gajiyawarta na shayar da ita a dalilin misali rashin nono ko kuma wani abu wanda ya zama to tana ganin cewa ba ta iya shayar da shi ba sannan kuma dole sai ka biya ta lokacin da take shayar da shi wajibi cikakke wannan aya nuna mana muhimmancin tarbiyyar 'ya'ya da kuma darajarsu a musulunci abun mamaki wannan zamanin namu ya zama ba mu san darajar 'ya'yanmu ba ba mu san muhimmancinsu ba hatta na rayukansu ma yanzu ya zama mana abin wasa da shi wannan al'umma ta mu ya kamata mu yi kanmu fada mata kwanan nan wata mace ta kakkarya ɗan kishiyarta kamar yadda aka ce a nan garin kano wanda wannan abu ya kawo ya nuna tashin hankali mai girma da rashin tarbiyya da rashin darajta 'ya'ya da kuma rashin kula da su. sannan abu na biyu ya faru a garin mina ita ma wata ta cire wa ɗan kishiyarta gabansa baki ɗaya ta kwashe sannan gajiya wata kuma ta ƙara zuba wa ɗan kishiyarta guba ya mutu al'umma wannan ina za mu je ne a wannan rayuwa tamu ya za a ce 'ya'yan da Allah ya bamu mu kula da su su muke kashewa saboda iyayensu saboda bakin cikin muna jin haushi ko muna kishi da iyayensu ya zama wajibi ga al'umma su mai da hankali wajen hukunta waɗanda suka yi wannan laifin akan irin laifin da suka yi saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce wal juruha qisas shi qisasi wajibi ne a musulunci ya kamata al'umma su dawo da hukuncin shari'ar musulunci wajen hakkin jini saboda a kare jini saboda haka Allah ta'ala ya ce mun wajabta muku qisasi saboda mu kawo muku rayuwa walakum fil qisasu hayat saboda haka ya kamata mutane su mai da wannan abu na biyu mu anan nan ɓangaren arewacin najeriya musamman ma mun zama dokar kasar ma ba mutunta ta saboda hukunci doka da aka fito da ita ta hakkin 'ya'ya yara duk da mu ne addinin mu ya koyar da mu kula da hakkin 'ya'ya yara duk ƙasashen kudu sun karba amma mu gaba ɗaya ƙasashe goma sha biyu da buskar karɓa a Najeriya banda ƙasar Enugu banda jihar Enugu duk sauran ƙasashe goma sha ɗaya ƙasashen arewa ne ya kamata al'umma mu mai da hankali akan wannan abu kuskure ne mu yafi 'ya'ya mu basu akan titi suna yawo suna neman abinci a gidajen mutane kuskure ne mahaifi yaya ba mu san ina suke ba ya suke kwana a wane ne suke kwana ba mu sani ba wannan ba daidai bane Allah da ya ce mu yi aure mu haifi ƴaƴa bai ce mu yi aure mu haifi da ba za mu iya kiyayewa ba wannan rashin adalci ne saboda haka ya ce idan za ku iya adalci ba dole bane idan ba za ka yi adalci ba sai ka yi abin da Allah bai wajabta maka ba wannan muna ba wa musulunci fassara ne wanda bai dace ba a cikin al'umma Allah ta'ala ya ba mu ikon kula da amanar 'ya'ya da ya ba mu kuma ya ba mu ikon fahimtar addini yadda ya zo kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke da shi kuma ya ba mu dama mu rika fahimtar addini yadda yake assalamu alaikum wa rahmatullah To, Muhammad Sagir ta fawa balewa na shekarar karshe a Jami'ar Fasaha ta Tarayya da ke Mina, Jihar Neja. Shi ne matashin da ya yi amfani da kafar sadarwa ta Twitter ya sanar da duniya labarin ɗan jinjiri Muhammadu Buhari, wanda kishiyar uwarsa ta sa wuka ta yanke masa gabansa gaba ɗaya. Gashi da bayanin yadda ya samu labarin wannan al'amari. Just on um, last week a inda nake zama a SA office so akwai wani neighbor ina he's a police officer so da aka yi buɗe baki sai zai sami ne yake ban labarin cewa akwai wata mata da aka wata police station da ta castrating ɗan kishiyanta abin ya ban mamaki sosai abin har ranar ma mun mun kasa ma cin abinci muna ta zancen ma muke ta yi da shi abin ya bamu ya bin mamaki to shine washe gari ya ya faɗa mu asibitin da suke to shine na je asibitin na confirming na cewa ai da suke ne amma na ɗau hotunan yaron to da yake ni a matsayin na ɗalibi to I have nothing to offer him to shine na ce to tun daga social media yanzu techno Allah ya kawo mu lokacin zamanin technology kuma social media gaskiya um, tana tana da ƙarfi sosai a a sannan saboda an sha a taimaka wa mutane through social media nake to ni the only thing I can do shine bari na je social media da twitter to na posting hotonsa to kuma na ɗan tweeting to in Allah yadda za a samu mutane masu tausayi to da su taimaka ma yaron su shine gaskiya initially da na je wana da na je twitter na tweeting kuma na faɗa na yin bayani akan abubuwan da suka faru So gaskiya reaction din was very very poor. It was not encouraging. I was very gaskiya I was frustrated in ban ji daɗi ba. So daga baya dai to na koma Twitter na sake tweeting labarin. So da na yi labarin to sai um, dama akwai um, Jamila Fage tana aiki da Voice of America. So na tweeting na hada da uh, na questioning handle ɗinta. So da ta responding ina ne to lokacin ne to da ke shi ta yi tweeting a Interest timeline ɗinta sai mutane suka suka yi ta maganganu akan story in amma gaskiya da da if not for her so I don't think mutane da su ma damu da labarin yaron. da gaskiya abin nan is very painful mu matsalar mu a a arewa gaskiya mu muna fama da especially a social network gaskiya advocacy uh, is very bad saboda mu we are just mostly a social network laba yawanci sai dai mutane su ta labari akan kwallo ko kuma mata ka su ta labari akan make up ba ta san ban san kishiya ba zan ma mijina na girki ba stuff like that to ba su damu da yin abubuwan ba amma compared to other parts of the nan gaskiya su sun fi damuwa suna idan abubuwa suka faru gaskiya su suna nuna concern ɗinsu saboda example ma kamar issue na boko haram da ya faru da lokacin da aka sace yan matan cibok guda ɗari biyu a arewa abin ya faru amma yan arewa ba su ɗauki abin siriyar ba sun da wata mata daga kudu wata former minister a cabinet na obasanjo to ita ce ta fara magana akan cibok yau ta duk duniya ma suka san magana gaskiya ya kamata mu a arewa gaskiya mu canza ɗabi'unmu mu riƙa kishin juna saboda wannan abin da ya faru da shi buhari yana iya faruwa da kowa Dr. Isa Umar na ɗaya daga cikin manya-manyan likitocin da suka karɓi jinjirin lokacin da aka kai shi babban asibitin IBB da ke mina a jihar Niger. Na farko abin da zai faru ga wannan yaron mai suna Muhammad Buhari eh, yaro ne mai wata ɗaya ga haifuwa. Eh, suna zama ne a wani kauye kusa da kuta a eh, jihar Niger. To, ita mahaifan ta ma yaron wanka ta aje yaron sannan eh, ta dan ita ta dawo sai kishiyar nata ta shiga ɗakin ta yanka um, ma yaron eh, gabun gaban nashi latif eh, an yanka da ni ta da sauransu haka to da aka kawo yaron yaron daga nan aka kashi jama'a hospital na wurin nasu da kuta aka yi dawo su jama'a su nan ne na sannan aka zo wurin mu to lokacin da aka zo wurin mu duk wannan organ wanda aka yanka din sun riga sun mutu so bayan da za a ce a za mai da organ din to abin da aka yi aka kai yaron saji aka kashe tiyata aka yi mai dan aiki a yadda ke zuba jini duk aka aka yi ta na wayannan wuraren sannan aka samun roba na wurin tsari sannan muka gaici wasu eh, likitoci ta um, daga eh, taimakon Nigerian Medical Association na Universal Branch. Yanzu da a yanzu haka yaro na nan bai da wasu matsala yana lafiyar shi lau yana cin abinci yana ana shan da shi. Ga challenges na abubuwan da za a yi na game kamar da kuɗi da sauransu haka kayan kamar um, su mahaifan yan ƙauye ne babu kuɗi babu komai so duk sai an kama musu. assistant da daga kuɗi da sauran abubuwa saboda this one ya yi permanent from ke ya ne ya samu yanzu garden psychology schooling da sauransu haka Dr. Ibrahim Abdullahi wanda suke tsaye a kan jaririn tare da Dr. Isa Umar shi ma ga nasa bayanin. Daga farko dai ya zubar da jini mai yawa. To saboda haka muka sa mishi drip muka bashi ruwa muka kara mishi jini. a cikin wannan lokacin da jini na tafiya kuma muka ta mishi hanya da zai tsari mun iya gane ta inda fitsari ke fita kan inda azzakarin da aka yanki shi ragowa mun ga inda ramin fitsari muka iya sa mishi roba ta ciki na to ranar roban nan bata toshe ba fitsari na gudana akai akai so saboda haka baya da matsalar fitsari ko ta yaya eh, abin da ke nan yanzu shi ne eh, tun da ya zo kamin su zo da suka awa wurin goma sha shida kamin su saboda haka wurin da ya shiga cututtuka sun shiga to shi ne muke ta wanke wurin har ya zo ya samu tsafta ya zama cewa babu wasu kwayoyin cuta a ciki idan muka yi haka to shine za mu kokari mu rufe mishi sauran kwalatan shi guda ɗaya na nan to za mu mishi yadda za a yi mishi a gyara wannan mazakutan nan nashi amma gaban shi azzakari kenan shi ya riga an yanke shi tun daga daga amma tun da yaro ne muna sa ran zuwa gaban ya dan ƙara girma akwai hikimomin asibiti da na kimiyya da ake yi dan guntun da ya rage a ƙara mishi inganci a ƙara mishi tsayi da girma yanda zai iya fitsari kuma ya iya saduwa kuma ya samu zuri'a amma wannan shi daga baya za a yi shi abin ke nan dai da farko da ya zo ai kokarin ceton rai na biyu ai kokarin jinin da ya zo zai a mai da shi sannan kwayoyin cutar da suka shiga na tsarjantar nan a gyara sannan fitsari kuma ka samu shi hanyar fitsari yanzu haka dai yaron nan nan kwance wurin mu yana wasan shi yana shan nono ba da wata damuwa ta dai muna kokarin tsabtace ne yake yadda muke so mun kira kwararru akwai likitan fitsari da ya zo consultant kwararri na fitsari da ya zo duba ya kuma tabbatar mana cewa wannan rogon da muka yayi da muka sa amma idan aka zo wani mishi kwashin na biyu za a mishi hanyar fitsari sannan kuma wurin miki na za mu rufe sannan kuma mun kira kwararren mutum kuma ta hanyar man cikin na idan ya lallace muna kiran su reconstructive surgeons ko kuma plastic surgeons na kira shi ma muna sa shi rai yau zai zo ya zo da ya duba ya ce a bada lokaci a duba umuri ya samu tsafta yadda ake so da ya aiki ba za a samu shikila ba zai zo duba yanzu ma muna zaman jira shi ya zo duba ya yi kyau to muna sa ran gobe mu shiga tiyata amma da yadda ni na gan shi yanzu har yanzu bai yadda muke so kila nan zuwa gobe jibi ya yi saboda a duk duniya shi ma'aikacin likita mai shiga tiyata abin da ke eh, ba shi tsoro shi ne ya je aiki wuri kuma bai da tsafta idan wuri bai da tsafta ko ka aiki bai rikewa yana lallacewa to kaga kin ga yaron na ya riga sha wahala na farko bai kamata a wurin mu ba kuma a samu shikila saboda haka muna aiki cikin tsanaki iyakan gwargwado yadda aikin ya nuna kuma muna tuntuɓar juna wannan mai aiki na tuntuɓi mutane iri-iri na samu listocin ba mu ba mun kai mutum goma da muka tattauna a kai ta waya wasu kuma sun zo sun gani sun ji bayanin yadda ake kenan yaro kuma na samun tallafin kuɗi gwamnatin na jako yau gwamnan matan gwamnati ta kira yau din tana kara mana tabbacin cewa akwai wasu kuma da za su zo su duba akwai kuma tallafin kuɗi da abinci da ƙungiyar kwato ma yara haƙƙinsu suke yi kullum suna zuwa suna da bayan sarkin mu ya aiko mishi da su kyauta kwamishinan ya ga kawo mishi kyauta kwamishinan mata ta zo kwamishinan kula da yanayin matasa da sauransu duk sun zo sun duba to yaron da yana samun kula ba laifi mun kuma tuntubi kungiyar likitocin Najeriya na jihar Niger su ma za su duk abin da ya cancanta ta hanyar asibiti na ita asibitin nan namu yaron tun da ya zo ko sisi bai biya ba mun tabbatar cewa mm, baya biyan komi duk komi ana mishi mutum ji takaitaccen bayan kenan a To idan waɗanda suka ji labarin wannan jariri Muhammadu Buhari wanda kishi uwarshi ta yanke magaba baki ɗaya idan kuma kun tausaya ko sun tausaya kuma kuna buƙatar taimakawa ku ɗauki takarda da alƙalami domin rubuta bayanin hanyar da za ku bi ku agaza ku saurari Karima Imam Aliyu babbar shugabar gidauniyar Lighthouse Humanitarian Foundation. Lighthouse Humanitarian Foundation ya samu asali domin taimakawa al'ummar arewacin Najeriya, especially wajen bunƙasa ilimin yara da kuma eh, taimakawa kula da lafiyan mata a wajen haihuwa. Wato ni 'yar Kano ce, 'yar jihar Kano ce, kuma na tashi na ga lalle muna buƙatan babban taimakawa al'ummar mu a Akwai mutane da yawa da suke so su yi amma na lura ba mu da haɗin kai wanda za mu zo mu ƙarfafa um, education inda muka samu da kuma mutanen da muka sani domin a taimaka wa juna ballantana mutanenmu mata da yara wanda ba su da gata da gwamnati za ta taimake su misali yanzu wannan bebin bebi buharin nan da aka yi mishi wannan babban mugun abu yana ma asibiti yanzu mutane da yawa suna so su taimake shi amma ba mu da wani platform da za a iya taimakan shi saboda rashin um, trust inda mutane suke ba su san wa za su bawa ba ba su san in sun bayar ba ko za a kai mishi sannan kuma da rashin haɗin kanmu ma na mutanenmu so ya kamata yanzu a using kamar social media ina da su whatsapp a samu haɗin kai a zo ko ƙungiya za a yi ko a yi wani fund a ce wannan fund ɗin ne na muhammad buhari gashi a samu mutane wanda za su iya trusting a kai wa asibitin kuɗin nan ta taimaka yaron nan irin abin da muke nema kenan yanzu mun gina website www lhf.org.ng in kuka je website ɗin nan za ku ga za ku iya taimako a kowane currency ne in dala ne in pound ne in naira ne ma akwai wani guri da ake kira paypal to a nan kowane mutum a ko'ina a duniya a nigeria a america a ingila a su malaysia har china ma za ka iya zuwa wannan gurin ka yi clicking sai ka yi donating kowane amount da kake so to lalle wannan kam ya sa donating daga kowane bangaren duniya ya zama easier a yi kuma saboda haka a dalili taimako ma wa junanmu ya zama easier shi ma. To masu saurare kamar da muka ce muku za mu tattauna kai tsaye da barista Maryam Kolo, 'yar gwagwarmayar kare hakkin yara. Yanzu haka muna tare da ita duk da dai lokaci ya fara daga mana hannu amma za mu tattauna da ita. Salamu alaikum barista. Amin alaikum salam. Ina wuni? Ina gajiya. Ba gajiya. Sannunmu. Yawwa. Kin dai ji bayani akan wannan yaro daga mutane daban-daban. Eh. Mm -hmm. Me ake ciki ne to akwai shin a Najeriya akwai ta doka ta kare hakkin yara ko babu? Akwai doka. Dokan nan an kafa dokan nan tun 2003 tun lokacin eh, Chief Olusegun Obasanjo aka kafa dokan nan wanda zai kare hakkin yara gaba daya mm. a nan Najeriya. Kuma an bar ma gwamnati na kowane jiha su doka su mamaye shi su yi amfani da shi don su kare hakkin yara a kowane jihar nosu. Yawa, e ci gaba, mm. ci gaba, ci gaba. Amma akalla sai eh, ba kowane eh, state ta doka ba. Mm. Eh, don wajen 24 states ne kawai suka doka. Yawa, amma ina wata arewacin Najeriya jihohi da yawa sun rungumi wannan doka kuma ana aiki da ita. Mm, ah, Eh, kin gani kamar a arewa Eh adamawa muna da adamawa bauchi borno enugu gombe kaduna kano katsina kebbi sokoto yau zamfara dukkan su ba su yi ba ba su yi ba to me hujjar su me dalilin su mamaye shi ba a mm. eh. to me dalilin su wani dalili suka bayar na kin rungumar wannan dokar kare yara ganin yadda yara ga sunan kara zuba a arewa su ne almajirai su ne 'yan dako su ne ake hmm. luwaɗi da su su ake hmm. mahaɗe duk wani cin hmm. mutunci da cin zarafi yara ake wa kuma musamman arewa amma jihohin nan sun ƙi runguma wannan doka? to wannan kuma ina ji sai dai an tambaye su a kalla tunda kin ga kamar mu nan a niger state gwamnan mu ya rungume shi eh, gaba ɗin shi Kuma abin mamaki. Abin jihohin nan kuma su ne kan gaba wajen shari'a. kuma kare eh, hakkin yara. Eh. Kuma, a mm. musulunce ma akwai abin da ake kira hukukul insaniya kan yin malamai shishigi mm. wanda duka waɗannan kare hakkoki na ɗan adam duk suna ciki kayan ma majalisar ɗinkin duniya ta zo ta kirkiro wasu dokoki shine ai yana an jiha ta ce tana shari'a kenan wannan hukukul insaniya din suna ciki to an saba shari'a kenan yawwa a gurguje a barista yanzu haka me ake ciki game da shi wannan jariri da kishiyar uwar shi ta yanke magaba to yanzu dai kin san da yake an kafa dokan a nan Niger state ah, tun 2010 kuma an ma yi gazeta sun shi ya zama doka mana a nan Niger State shi ne shi uh, gwamnan mu ya kafa wani agency shine aka kira shi Child Rights uh, Agency wanda zai kula da haƙƙin yara don yana da kishin wannan sosai yana so a yi to da aka tashi na na wannan yaro din gwamnati za a ɗauki nauyin kome da kome da za a yi ma yaro nan gaba ɗaya in Allah ya yarda amma yanda ke ma kika sani wannan abin da za a yi ma yaron nan aiki inda za a mishi ba na yanzu ne kawai ba za a yi mishi eh, stages ne tunda aiki eh, illan da aka mishi na tsanani ne hmm. Hmm. yawa kenan saboda haka sai kowa da kowa ya shigo an haɗu an ba da gudunmawa attajirai da talaka ma mai ɗan naira ɗaya kai har 'yan nijar in kuna ji in za mm-hmm. ku iya taimaka mm-hmm. wannan yaro. da mai dala biyar mai dala mm. hamsin a Nijar nake magana duk a haɗa ƙarya a taimaka ma wannan yaro ko? Insha Allah ana ko neman wannan domin yadda na gaya miki ba aiki ɗin da za a ce za a yi shi ne ba yanzu nan ya samu sauƙi a'a aiki ne da za a yi aiki yau in ya ƙara girma za a ana nan ana mishi ana aiki akai akai akai har ya girma so dole ne sai an haɗa hannu ina kiran duk 'yan eh, al'umma din banda ma Najeriya ko ina da ina za su so su taimaka ma yaron don Allah a taimaka. Yauwa muna godiya sosai barista Maryam da kika samu dama kika muka tattauna da ke mun gode sosai da fatan wannan yaro Allah ya bashi lahiya kuma Allah ya raya shi ya girma ya zama wani abu har wannan kishiyar uwar tashi kuma Allah ya bata tsawon rai ya mata abin arziki. Amin. Yauwa mun gode sosai. mun gode sosai yawa to usman baka ce mm. komi ba ga eh, facebook ba masu masu masu waɗanda ke biye da mu ta facebook ba eh, eh ina nan nayi bakan ne mm. ina ta mm. saurare ah, akwai kamar wani Ridwan Muhammad yace a gaskiya wannan zalunci ne Allah ya shirya masu irin wannan hali na kokarin hallaka ƴaƴan kishiyoyi Allah ka sa su shiryu domin wannan lamari yana so ya zama ruwan dare a Najeriya sai kuma wani Alhaji Abbas Baffaci Chaledi yace yau da gobe ya kamata mahukunta Najeriya su dau ɗau mataki akan duk matan da aka samu da irin wannan mummunan aiki. To Allah ya sa. Jamila DHL. Eh. dsl tun san wani abin mm, mamaki mm. ah, idps din nan na ga eh. cewa mutane da yawa a nan suna son su tattara kaya a kai musu sun mm. saka a tuta yanzu eh. dhl sun ci za su iya taimakawa su biya duk kuɗi daga nan zuwa najeriya a kai kayan to daga nan ofis za mu fara duk mai wasu kaya a tattara a kai wa idps saurari iyakacin shirin kenan a madadin kowa da kowa halima jimrar ke sallama da ku masu azumi a sharuwa lahiya allah ya kai mu litinin lami lahiya cikin ƙoshin lahiya da wadata sai an jima. Matasa